assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh yau sha biyar ga watan rabiul awwal hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da uku da arba'in da biyu wanda ya yi daidai da ɗaya ga watan nuwamba shekara ta dubu biyu da ashirin muna cikin karatun littafin umdatul ahkam littafin da ya tattaro hadisan hukunce-hukunce wanda wato wanda ya tattaro hadisai na Bukhari da Muslim wanda su ne mafi ingancin littattafai bayan alkur'ani mai girma a wajen ahalus sunna wal jama'a yau za mu tashi hadisi na talatin da biyar bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim ana aisha radiyallahu anha qalat an karbo daga aisha Allah ya ƙara mata ta ce Da kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yusalli al-fajr haqiqa manzon Allah sallallahu ya kasance yana sallan asuba yashhadu ma'ahu nisa'u tashhadu na'am na'am fa tashhadu ma'ahu nisa'u muminat sai mataye daga cikin mu'minai sai su halarci wannan sallah tare da shi suna lullube da ainihin bargunansu mataye daga cikin muminai sai su halarci wannan sallah din wannan ya nuna mana zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam matayen sahabbai suna halartar sallar jam'i an gane wannan ko a in ka ji an ce muminat an ce muminin a zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam wannan kinaya ne na sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam Allah kai tsaye yana kiran sahabbansa muminai an gani thumma anzala Allahu sakinatahu ala rasulihi wa ala almu'minin ko Allah ya aiko da natsuwansa ga manzansa sannan ga muminai su ake nufi sahabban manzo sallallahu alaihi wa sallam a wata aya Allah na cewa laqad radiyallahu anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta shajara hakika Allah ya yarda da muminai a lokacin da suka yi maka bai'a ƙarƙashin bishiya haka nan sai Allah ya kira wa'annan sahabbai da suka halarci bai asu rizwan sai ya kira su dukansu gaba ɗaya muminai a wata aya sai Allah ta'ala yake cewa minal muminina rijalun sadaqu ma ahadullahi alai daga cikin ainihin muminai akwai mazaje da suka gaskata abin da suka yi ma Allah alƙawari a gare shi ga dai ayoyi da yawa inda Allah ta'ala ya kira ainihin sahabban manzo muminai a nan wajen wannan hadisi na Aisha radiyallahu anha tana cewa haƙiƙa ya kasance manzo sallallahu alaihi wasallam yana sallan asuba sai mataye daga cikin muminai an gane mataye daga cikin matayen sahabbai kenan sai su halacci masallaci mutalaffi'atin bi murudihinna suna lullube da ainihin bargunansu wannan barguna ko suna lullube da mayafansu kama a ce yanzu suna sanye da hijabinsu kenan mataye zamanin annabi sallam suna zuwa sallan jan'i to yanzu mataye mu fa yanzu mafi yawan masallatanmu kusan yanda aka gina shi ba a gina shi yanda mata za su samu daman halartowa masallaci ba kusan an gina masallaci ne kawai domin maza sai ya zamanto mafi yawan masallatanmu mata suna sallah ne a gidaje kuma wannan ya haifar da matsaloli da yawa daga cikin matsaloli mata za ga mace ta karanci addini amma yin shi a aikace yana gagaranta idan ƙaramin yaro ɗan shekara tara wanda yake zuwa masallaci kullum yana halartar jam'i in ka haɗa shi da mace an gane yan shekara arba'in in ka ce su yi sallah za ga akwai bambanci tsakanin sallar shi da nata dalili yana yawan halartar masallaci yana kallon yadda limami ke gudanar da harkoki na addini yana ganin yadda sauran mutane suke gudanar da shi an gane sa'annan kuma zuwa masallaci yana da fa'ida saboda ana sauraron nasihohi ana sauraron bayanai na malamai sai ya zamanto da maza da mata suna tafiya suna zuwa masallaci tare su dawo da sakonni guda kuma suna aiki bai daya suna bai da tarbiyya suna ba da tarbiyya bai ɗaya ga 'ya'yayensu amma ya zama wannan ya zo masallaci wannan kuma yana gida in wannan ya ce yarinya ta sanya hijabi ita wannan ta ce ai sanya hijabi ba dole bane gele za a sa saboda akwai bambanci wajen sauraron saƙo, wajen sauraron saƙon, ila matarka kai kana nan kana sauraron saƙo wajen malami ba salafi ita kuma ta tasirantu da wani malami sufi ko ta tasirantu da wani malami dan ikhwan ko ta tasirantu da wani malami da dan bid'a ina san gane wannan to wannan yana daga cikin abin da yasa sahabbai suka samu nasara karantarwan su bai daya malamin su guda daya suna sauraron karatu a waje daya kuma suna ibada a waje daya an gane wannan mataye daga cikin muminai suna lullube da mayafansu an gane wannan ko to kenan sanya hijabi dole ne in za a je masallaci baya halatta a fita ba lullubi a yi shiga na musulunci a lullube tun daga sama har zuwa ƙasa sai hijabin ya lullube jikinsu ga baki ɗaya ya hannabi nabi kulli kika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna Dalika adina an yi na falayi yuzain ashe sanya hijabi tun daga sama har ƙasa ya lullube ko ina a jiki wannan karantarwa ne na musulunci kuma wajibi ne a gare shi an gane wannan ai mataye zamanin manzo sallallahu alaihi wasallam ba sa yin wasa da shi to amma a wannan zamani yanzu mataye da yawa yanzu suna yin wasa da hijabi an gane musamman in an zo wajen biki zaga mataye da yawa masu sanya kaya mai kyau su yi shiga na musulunci in an zo wajen biki sai su yi shiga irin na jahiliya kuma Ya'yayansa su ma suna koyon tarbiyya wajen iyayen su ma su yi shiga irin na jahiliya to saboda haka lallai mu mazaje mu ji tsoron Allah mu tarbiyyantar da ƴaƴayenmu akan shiga na musulunci kada mu ringa wasa da wannan al'amari ya zama to mu mun kiyaye addini amma kuma ƴaƴanmu mun kyale su sun lalace an gano wannan ko za ga matayen ustazai sai ga ustazi yana wa'azi akan wajen cin hijabi sai ga matar shi da wani dangalalen hijabi wanda ya kamata ce matar ka hijabinta tun daga sama har ƙasa domin kai ne mai karantarwa kai ka fi cancanta a ga ainihin kamala ta ɓangaren ka to baya halatta ya zama muna wa mutane wa'azi amma mu kuma muna ainihin kaucewa daga abin da muke yin wa'azi a kai a ta'amuruna nasa bilbir wa an anfusakum wa antum tatluna alkitab afala taqilun an gane wannan ai to sa'annan sun mayarci, ina me summa ina ila inna sa'annan sai su koma zuwa ga gidajen zuwa ga dakunan su ma hunna ahadun min al-galas babu wani wanda yake gane su me yasa ba a gane su saboda duhu an gane abin da yasa ba a gane su su wayannan mataye saboda duhu to wannan kalma na ma ya'rifuhunna din nan malamai sun ce ma hunna an nisa'un amrijal ba sa iya gane su shin mataye ne ko su mazaje ne su a saboda duhu ba a iya gane bambanci tsakanin namiji da mace aka ce kai wannan ko zai yiwu to fasara na biyu ma ya arifu a ayana hunna hal hazihi fulana au fulana wato baya iya gane ainihin su shin wacce ce ko wacce an gano wannan wato ma'ana ba a iya gane asali saboda duhu ba za ka iya bambance wacce daga wacce ba ka san cewa mata ne su amma wacce ce wannan wacce ce wannan to duhu ya hana kenan da akwai haske fa za a iya gane su wasu daga cikin malaman malikiya ina ganin kamar su irin su imamul baji a cikin littafin littafinsa almuntaka da ire iren su, sun yi iskin baɗi da wannan hadisin akan cewa fuskan mace ba al'aura ba ne ina fata gane wannan saboda an ce abin da ya hana a iya gane wacce daga wacce shine duhu kenan da akwai haske ba da za a iya gane wacce da wacce kuma da yaya ake gane wacce da wacce galiban ana ganewa ne ta hanyar fuska ina fatan gane wannan to saboda haka akwai kuma ruwaya wanda yake ya zo a cikin sunan na ibn maja da wasu littafan hadisi in ba na manta ba la ya kadu ba'adu hunna ya arifu wujuha ba'adin ko ta'rifu wujuha ba'd min al-galas an gani wanda sashen su baya kusa ya gane fuskan sashi saboda fushi saboda duhu la yakadu ba'duhum ya'rifa wujuha wujuha ba'd min al-galas sashen su baya kusan ya san fuskan sashi saboda duhu kuna da wannan ayi ko kuma dai kamar yadda ah, lafazin hadisin ya zo almuhim dai su matayen la yakadu ba'duhunna ya'rifu wujuha ba'd sashensu su ba sa kusan su gane fuskan sashe saboda me ko ta'rifu wujuha ba'd saboda me saboda duhu kun fahimce ni ko kenan da akwai haske fa za ta iya gane fuskar 'yar uwarta. A nan wajen shi ne malamai daga cikin malikiya suka yi baɗi cewa fuskar mace ba al'aura ba ne ya halatta ta buɗe shi a ko'ina. kamar yadda muka sani mas'ala ce filafiya abin da ya sha fuskar mace akwai yan hanabila wanda su suka zafafa sosai ka ce fuskar mace al'aura ne ga baki ɗaya da sauransu har kuma tafin hannunta amma malikawa da yan zahiriya su suna da fahimtar mace dukanta al'aura ne a gane sai dai fuskanta da tafin hannu a cikin sallah da wajen sallah ba kamar yadda suke cewa ba malikiya wai suna ganin a cikin sallah fuskar mace ba al'aura ba ne amma a wajen sallah al'aura ne la abin da ya tabbata a cikin mudawwana daga cikin fatawowi na imamu malik rahimahullah ya tabbatar a cikin sallah da wajen sallah fuskar mace ba al'aura ba ne kuma wannan shine mazhaba na jumhur an gane wannan ko shine mazhaba na jumhur na malamai akan wannan matsala din amma dai wannan hadisin ba wai ba kadaiyu dilala bane kan matsalar wannan hadisi yana ɗaukan ihtimali zai iya ɗaukan sashen su ba sa gane shin su maza ne ko mata ko sashen su ba sa iya gane fuskan sashi saboda duhu an gane hadisin ba wai nassi ne kan matsalan cewa fuskan mace ba al'aura ne. amma dai abin da ya kamata mu sani shine abin da ya fi tabbata wajen malamai fuskan mace da tafin hannunta ba al'aura ne. an gane wannan ko amma wannan ko bai hana ta rufe fuskanta ba in tana buƙatar rufe fuskan saboda malamai sun ce rufe fuskan yana da kyau habi ne Allahu a'lam to wannan hadisi me yake karantar da mu wannan hadisi yana karantar da mu gaggawa zuwa ga sallan asuba a farkon lokaci saboda an ce fa tashhadu ma'ahu nisa'u min al mu'minat mutalaffi'at bi murudihinna summa yarji'ina ila buyutihinna ma ya'rifuhunna ahadu al galas an gane suna zuwa sun lulluba da mayafansu sannan kuma su dawo zuwa ga gidajensu ba mai iya gane su saboda duhu kaga kenan ana yin sallar asuba farkon fitowar alfijir sannan kuma ana idar da sallan da wuri-wuri ana idar da sallan da sauran duhu an gane wannan ko kashi kenan an yi sallar asuba da wuri alfijir na fitowa aka yi sallah kuma duk da an tsawaita karatun gashi kuma an idar da sallah da sauran mai an yi da sallah da duhu kaga wannan na nuna mana a sai a shikenan sallan asuba ana yin sa kuma a kai shi har zuwa a wato a idar da duhu to wannan me yake nuna mana shin wannan yana nuna mana ana tsawaita karatu kaga wannan inda ana tsawaita karatu idan an tsawaita za a yi ta karatu a yi ta karatu har gari ya waye har ainihin sashe ya fara gane fuskan sashe wannan hadisin muka dube shi yana nuna mana cewa ana yin sallar asuba da zaran alfijir ya fito sannan ana idarwa da wuri kenan ba a karanta dogayen sura an gane wannan ko kaga idan muka duba wannan shi yasa malamai suka yi sabani shin abin da ya fi ga sallar asuba shine a gama shi da wuri ko kuma sallar asuba ko kuma ba ma wannan ba shin sallar asuba wato ana yin shi ne farkon fitowar alfijir ko kuma sallar asuba ana yin shi ne lokacin isfar gari ya waye mazhabin hannafiya suna da fahimtar cewa sallar asuba abin da yafi dacewa a yi shi in gari ya waye ba wai da zaran alfijir ya fito cikin duhu ba an gane wannan ko in gari ya waye shine za a yi sallar asuba sun kafa hujja da hadisi ingantacce wanda turmuzi ya ruwaito manzo sallallahu alaihi cewa asfiru bil fajr fa innahu a'zamu lil ajr an gani ku yi sallar asuba lokacin isfar ku yi sallar asuba lokacin da gari ya waye domin ya fi girma ga lada to shi dan ya zaga alfijir ya fito zai ga yaƙin sallar asuba zai kira sallan amma zai jira har sai haske ya bayyana muna iya gane junanmu Ya ce wannan ya fi girma ga lada amma in yi sallah azuba a farkon lokaci sallah ta yi a wajen annabiya an gane wannan ayi amma kuma jamhur na malamai wanda daga cikinsu akwai imamu na malik da imamu shafi'i da ainihin imamu ahmad sun tafi zuwa ga cewa tagalisi shi ya fi mai tagalisi a yi sallan asuba farkon fitowar alfijir me dalilin wayannan jamhur din saboda akwai hadisai da yawa da ke goyon bayan wannan mazhaba ta su an gane wannan ko daga cikin hadisan akwai inda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam fa aqama al-fajr hina in shaqqa al-fajr annabi ya tsayar da alfijir lokacin da alfijir ya bullo sannan aka ce kuma annabi ya kasance yana yin karatu yana karanta aya 60 zuwa 100 an gane yana gama karanta aya 60 zuwa ga 100 zaka ga gari ya waye wato ma'ana gari ya waye kafin rana fa ya fito ba wai gari ya waye rana ya fito ba a fahimci wannan shi da isfarul a'la da malikiya suke faɗa an gane wannan ko to saboda haka sai suka kawo wannan hadisin cewa ai ga hadisai da dama da suke nuna alfijir na fitowa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke yin ainihin sallar asuba to menene ma'anan wannan hadisi asfiru bil fajr fa innahu a'zamu li ujurikum kace wannan ma'anan asfiru yana da ma'anoni da yawa za a iya yin jam'i tsakanin nusus idza amkana al jam'u fala yusaru ila ghairihi kace imma ya zama ana nufi da wannan umurnin zaka ce asfiru din nan ana ana maganan tabbatar da bullowan alfijir ne ana so lalle a tabbatar alfijir ya bullo kafin a yi sallar asuba kada a yi sallar asuba ana shakka game da bullowar mai alfijir wannan shine ma'anan asfiru an gane domin kada a yi gaggawa a yi sallar asuba wato a can cikin dare alfijir bai fito ba an gane wannan shine fasarar da wasu malamai suka yi don kokarin jam'i tsakanin waɗannan nususin sannan fasara na biyu suka ce in ma ya zamanto abin da ake nufi da isfar shine tsawaita karatu a cikin sallah din a tsawaita karatu har ya zamanto in an tsawaita karatu daga fitowar alfijir a tsawaita har sai haske ya bayyana in muka dauki wannan fasara ma'ana asfiru ku ja karatu har haske ya bayyana fa innahu a'zamu lil ajr lalle shi ya fi girma ga lada masu wannan ra'ayi me yasa suka kawo wannan dalili sun kawo wannan dalili ne saboda hadisai da suka zo da dama da suka nuna manzo sallallahu alaihi wasallam yana yin sallan asuba ne da zaran alfijir ya bullo an gane wannan ai to kuma aka ce hadisin yana cewa wa kana yanfatilu min salatil kada hina ya'rifu rajul jalisahu annabi yana fita daga sallar asuba a wata ruwaya lokacin da mutum ke gane abokin zamansa kun gane ai yana fita daga sallar asuba lokacin da mutum ke gane abokin zamansa wa kana ya qara'u bi 60 ila mia ya kasance yana karanta aya 60 zuwa 100 anan me aka fahimta kaga yana karanta aya 60 zuwa 100 kaga kenan tun daga bullowar alfijir yana tsawaita karatu har sai gari ya fara dan wayewa sai haske ya fara bayyana wanda mutane suna iya gane juna to kenan anan wajen mai za mu fahimta mazhaban hannafiya da ke da fahimtar tagalisi cin wannan suna da hujja mai ƙarfi hujjarsu mai rauni ne an gane tun da mafi yawan sallar manzo Allah yana yin shi ne alfijir ya kullo ashe tsawaita karatu ake har gari ya fara wayewa ina fata gane wannan na eh hannafiya suke da ra'ayin isfar a ah, isfar cewa karatu a bari sai gari ya waye ana gane juna sannan a fara sallar asuba ya fi girman lada wannan fahimta zance na gaskiya kuskure ne a a tsawaita karatu har a fara gane juna to amma kuma idan muka duba shi wannan hadisin hadisin farko an ce matayen suna halartar sallar asuba sannan su koma zuwa gidajensu ba mai iya gane saboda duhu shi wannan bai ke nuna mana ba a tsawaita karatu ana yin karatu ana fara sallar asuba da alfijir ya fito daga nan kuma sai a ja gajeren sura cikin duhu mata su koma gidajensu to yanzu ya za yi mai jam'i tsakanin nusus ɗin da wancan wanda yake nuna ana karanta aya 60 zuwa ɗari? za mu iya jam'i cewa mafi yawan sallolin annabi na asuba tsawaitawa ake yi amma akwai wasu lokuta wanda ake karanta gajejjerun surori wanda za a karanta kuma a idar da sallah akwai sauran duhu ina fatan gane wannan to kaga a zamanin manzon Allah dai mu duba mata suna zuwa masallaci muna kira zuwa ga al'umma in za a gina masallaci a ringa tanajin wurin halartar mata an gane wannan ai yana da matukar amfani an gane wannan kuma maza idan mataye suka buƙace su su ba su izinin zuwa masallaci kada su ringa hanawa yana da matukar fa'ida Allahumma sai dai idan fitina ya yawaita kamar za mu ji bayani nan gaba insha Allah na'am al-murud aksiyatun mu'allama takunu mai kar. wato shi wannan al-murud din nan wato tufafi ne mayafi ne wanda yake mai dan zane-zane mai alamomi yana kasancewa na khas khas wani tataccen alharini ne wata kone mai so. yana kasancewa daga ainihin gashin dabba Mutalafi'at. ay multahifat ay sun lulluɓa. والجلس اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل بظلمة الليل شنو اختلاط ضياء الصبح بظلمة الليل شنو شاكودن ainihin hasken asuba da kuma duhun dare su haɗi an gane wannan ko na'am na'am ayayi an lokaci yayi to sai ai wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu. eh wannan hadisi na nuna hatta salloli biyar mata suna halatta sallan asuba sallan kaza sallan kaza duk mata suna halatta amma mu yanzu masallatan mu musamman nan arewa gaskiya mafi yawan masallatan mu ba a tanaji wajen mata ba amma kamar kasashen yarbawa kusan da maza da matan gaba ɗaya tare ake sallah yana da amfani a nan wajen kaga ana wajen yarbawa su suka ɗabbaka wannan sunna ta ɓangaren masallatai suna gina masallaci su tanaji waje na mata isasshe inda mata za su bauta ma Allah kuma su yi itikafi su saurari karatu ma na? har kasuwanni ma saka mata ba a barinsu a baya na fata gani maka lalle wannan ya kamata a ɗauke shi da muhimmanci idan masu hannu da shuni za su gina masallaci a daina mantawa da mata manzo sallallahu alaihi yana cewa an-nisa'u shaqaiqur rijal su mata ɗan uwa shagi'ai ne na maza in Allah zai kawo doka yana hadawa ne maza da mata an gane wal mu'minuna wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd eh? la yudhi'u ajran amala amilin minkum min zakarin aw unsa ko kaga Allah ta'ala la yudhi'u amala amilin minkum min zakarin aw unsa kaga Allah yana hada maza da mata maza da mata gaba daya ashe kenan duk abin da ya shafi karance-karance da kuma ainihin a salloli da wasu abubuwa ya kamata da maza da mata gaba ɗaya su samu rabu sai dai abin da shari'a ya ware kawai ya ce ban da mata a ciki a nan sai a ware su Allahu a'alam wa alaikum salam aka bayani cewa dangi tsakanin zai zama hayanan a galibi manzo Allah sallallahu ya ku tsawaitawa hmm. a sallan baki. sannan wasu lokutan yana yin suro ne. to dai zama kurum ni na ɗauki tunda ya fi yawan yi ko yaushe da asuba kurum manyan su ina yawan tsawaita ne kurum duk asuba yi tsawaitawa ya kamata a ringa ɗan koyi da manzo wasu lokuta mafi yawan lokuta ya tsawaita amma wasu lokaci ya ɗan sauƙa wa jama'a ina fatan gane saboda koyi da shi usulubin da ya ce sallu kamar aiki muni usalli ya ce ya ce ku yi sallah yadda kuka ina sallah sai shi yadda yake sallah wani lokaci ya tsawaita wani lokaci ya dan takaita duk da an fi tsawaitawa a sallah asuba din fiye da ainihin takaitawa din an gano wannan ku na dauka zaka yi magana kan hadisin isfar kace to kila hadisin isfar yana nufin wani lokaci shi ma a dan isfar din wani lokaci a dan bar akwai masu wannan ra'ayin cewa wani lokaci haka nan kawai sai a dan bari sai gari ya dan fara wayewa sannan sai a yi sallah asuba an gano wannan ku akwai masu ganin haka din amma kuma almuhim dai abinda ya fi yafi shine mafi yawan sallolin annabi sallallahu alaihi wasallam ana ganin daga alfijir ya fito ake yi to wannan fasara ba zai samu shiga ba ila Allahu a'lam wa alaikum salam za iya jan karatun ya kai har zuwa ga wayewan gari wayewan gari wani iri wayewan gari wanda rana zai bullo kamar yanzu kwana nufin wayewan gari wanda sashe yana ganin fuskan sashe eh, isarul a'la eh, ya halatta ana iya yi sai dai mutane saboda suna da rauni in sun ga an yi haka kila ba su ƙara dawa masallacin su ga an jawo aya sittin zuwa ɗari to kila wani daga nan ba zai ƙara zuwa ya sallah a wannan masallaci ba kaga ana wajen an cutu sai a tsaya tsaka tsaki an gane? na'am to dama ai asalin su yi masallaci dama mawadata su suka fi kokari wajen gina shi talakawa su ma suna da gudunmawa da za su bayar kwarai da gaske talakawa suna iya rusawa kowa ya kawo nashi gudunmawa a kawo taro da sisi gaba daya gina masallaci ai dama ba za mu ce kawai masu masu hannu da shuni su kaɗai za su yi ba talakawa suna da gudunmawa da za su bayar su ma wajen ginin masallaci kamar yadda gashi muna gani su ma suna ba da nasu taimako gwargwanon ikon su Allah ta'ala shi taimake mu eh wa alaikumus salam wurin ba za a yi ne bayani akwai da take dan yawo ne yanzu ga yaro da ya taso bai yin sallah sai da ya kai lokaci dawo na'am fara yin sallah kuma mara lafiya da ya rashin lafiya mai tsawo eh. da ya mai tsawo shin me inganci za ta dai wanda ya bar sallah da gangan har ya zamanto ya zo sai da daga baya hankalin shi ya dawo sai ya zo ya dawo yana so ya tuba malamai suna da mangalu guda biyu akwai fatawa na jamhur masu cewa zai za su zai rama zai rama wannan sallolin da ya bari a baya amma fatawa wanda ya fi inganci shine fatawa na Imamu Shafi'i da wasu malamai na cewa babu nassin da ya ce ya rama kawai ya ta istighfari yana tuba ga Allah ga kuskuren da ya yi a baya sai ya gyara gaba an gane wannan ko duk wasu kurakuran da ya a baya ya nemi gafaran Allah sai ya gyara to in ka ce lalle sai ya rama to kila daga wannan ramawan kuma shikenan zai guji sallah ga baki daya sannan kuma hadisan da suka zo sun yi magana kan ramuwa ne ga mai bacci da mai mantuwa ba su yi magana kan ramuwa ga mai ganganci ba shi sa imamu shafi ya ce wanda ya fa sallah da gangan babu nassin da ya ce rama sai dai ya ta istighfari yana nema dan dan laifin shi ya girma, yana neman gafara wajen Allah akan abin da ya na kurakurai an gane wannan ko to haka nan mutumin da ya dade yana hauka daga bayan hankali shi ya dawo ai ba magana cewa ya rama an gane wannan ko duk ba magana ya rama sannan ko sai mutumin da ya dade yana rashin lafiya ya dade yana rashin lafiya daga baya sai ya samu to lokacin da yake rashin lafiya me yasa ba zai sallah ba ai mutum na rashin lafiya inda yana cikin hayyacin shi to yayi sallah ina fatan gane idan ya ƙi yin sallah to kamar da gangan ya bar sallah kenan a nan wajen to kaga wannan fatawa na imamu shafi'i shine dai cewa wanda ya sallah da gangan laifin ya fi ƙarfin ramawa ko ya rama Allah ba zai amsa ba ya yi ta neman gafara saboda laifin ya fi ƙarfin hakan ita neman gafara halala Allah ya gafarta masa Allahu alam subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilai.